Bismillahir Rahmanir Rahim Dakkabobi kashi na 35. bayan sati daya tun daga wannan rana lamido ba ta shiga sabgar shi ba ba shiga sabgar shi ba don gaisuwar ma da take mishi idan sun hada hanya ta daina sannan idan zai shekara kiran wayanta ba za ta dauka ba yau tsawon kwanaki uku kenan da yake kiranta ba ta dauka tana ganin wayan za ta tana yin ringin amma ko kallon shi ba za ta yi ba da sunan ta daga ta daga yana yi mata ciwo duk ta tuna da kalmar da ya jefe ta da shi ranar wai tana biye biyen maza bi ma'ana tana karuwanci lokaci ɗaya duk wannan tsoron nashi ta jiyara gudan cikin kashi ɗari ta san yanzu da ƙin za a samu kashi hamsin a cikin shi su bili kuwa sai da suka ɗauki lokaci mai tsawo suna ba ta haƙuri sannan suka samu ta haƙura suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu shirye-shirye suke yi na zuwa zuwa bikin libina fata a yi next week suna dawowa kuma ba daɗewa za su fara exam daga nan sai clinical posting sai kuma shekala bultiri tsakaninta da babin ta kuwa sai sambarka don soyayya sai kara ƙarfi take yi kullum a hankali ya shigo falon yana tafiya a hankali kamar mara lafiya hannun shi rike da brickets din shi sai ɗayan kuma rike da suit din shi kallo ɗaya zaka yi mashi ka gane ba shi da lafiya saboda ɗan karen raman da ya yi kamar wanda ya yi wata a kwance ya kara wani haske da idan ba sanin shi kai sosai yulitin ko bilitin ya fara yi mimi da sam ne kaɗai zaune a falo suna labari kamar ba su ne ke faɗa kamar suna ganin hannun hanjin juna ba he is so lost in talk that har ya kama hanyar flat ɗin shi shi bai lura da su a falon ba sabir da bai dade da dawowa ba ya dan daga muryan shi da ibo ya ce uncle bobby sannu da zuwa dakatawa ya tare da juyawa a hankali yana kallon shi ya ce yaushe ka dawo sabir ya ce ban dade da shigowa ba ya aiki a takaice ya ce fine sannan ya juya ya ci gaba da tafiyar shi walking slowly daga shi har mimi da kallo suka bi shi saboda yanda yake tafiya da yanda suka ga damuwa karara kwance a fes din shi shows ko dai wani ya bata mishi rai ko kuma yana cikin serious rashin lafiya idan aka yi la'akari da raman da ya yi yana shiga momi ta fito daga falon tana duban ta ce kamar muryan bobi na ji yanzu sam ne ya yace shine amma momi kin ganshi kuwa ba shi da lafiya ne momi bata iya cewa da shi komai ba ta bi shi zuwa fadin nashi yana zaune gefen gado yana kokarin cire takalman kafan shi ta shigo ɗakin sai da ta isa har ciki ta zauna nan kusa da shi ta kusa da shi sannan ta dube shi da kyau kafin ta ce yanzu bobi baka ji duk faɗan da na yi maka ba ɗazun ko sai da kai yayi yana kallon ta kamar zai sa mata kuka ya ce mami to yanzu me nayi ta ce ka ki kwantar da hankalinka ka daina sa ma kanka damuwa mana yanzu kana tunanin wannan damuwa da kake zai yi sorting thing out ne rai a ɓace ya ce mami yarinya ce ta raina min hankali har wace ce har wace ce ita da zan dinga kira tana ignoring min har rejecting kal dina fa ta fara yi saboda ta ga ban hada ban hada ta da babanta ba murmushi momi ta saki tana kallon shi ta ce kenan dai idan na fahimce ka ignoring kal ɗinka da take bai maka daɗi you want to to be answer your call ko ba haka ba da sauri ya shiga girgiza kanshi ya ce mommy don mis, mis, miss me please that is not what I mean ta ce then why all this damuwa idan abun bai dami ka ba wai ka kasa cire abun a ranka har yake saka rama shiru kawai yayi bai ce komai ba bai san me zai faɗa ba san ba shi da abun faɗa shi kanshi yana mamakin kanshi Why they hold him ne yake damuwa saboda wata can tana ignoring call ignoring call din shi abun ya dame shi sosai abin bai taba tunanin fa da bai taba tunanin faruwa ba da shi har abada ganin yadda ya kicin kicin da fuska Momi ta ƙara sakin smile ta ce tana cewa ni dai i want you to take easy on yourself please i tell you ka bata haƙuri komai wucewa zai yi amma ba baka yadda ba tun kafin momi ta rufe baki yayi spitting yana faɗin over my dead body murmushi har yanzu murmushi har yanzu take tana girgiza kai wannan haƙilan nashi ba ƙaramin dariya yake bata ba wallahi kirikiri ga abu yana filin amma dan banzan ihu ɗin shi ba zai bari yayi admitin ba miƙewa ta yi ta fita daga ɗakin don ku kawo mishi abinci tunda ba da daɗewa ya yaye ma kanshi cin abinci tare da su Ranar Thursday da karfe biyu ya bar hospital zuwa college saboda yana son magana da Nur. Tunda incident din nan ya faru basu sake haduwa ba. Ya san tunda ya ji shiru Nur ko a waya bai neme shi ba, fushi yake yi da shi. kan shi ma ya yi dirabin saboda direba ɗin shi bai da lafiya yana shiga ciki premises ɗin ka bayan ya yi parking ya nufi ofis ɗin nur yana baza ido wai ko zai ganta a nan waje amma ko mai kama da ita bai gani ba yana shiga ya iske nu zaune kan ofis chair din shi yana aiki da laptop yana ganin shi wani hadarai yana ci gaba da aikin gaban shi ko kallon inda yake bai yi ba bobi ya sa ciki ya zauna yana kallon yanda yake wani ciccin magani kawai sai ya saki murmushi yana girgiza kai yace man hafa banza ya yayi da shi ya ci gaba da aikin shi bobi ya sake cewa man me haka ne Please stop acting like a guy. Tun bai rufe baki ba Nur ya dago yana kallon shi rai a ɓace ce oh wato I shan't stop acting like a guy. Kai sai ka ce kai kai ba ka manta wulakancin da kai da kai mani har da kura na office ɗinka sai da ya bar shi ya gama sannan a nitse ya ce I wasn't on my sense I was furious kai kuma ka zo kana so ka yi adin to what I was going through shi yasa na yi acting what what, way amma I'm sorry wani harara Nuhu ya dago ya watsa mishi sannan ya ci gaba da aikin shi bobi ya dan dafa koshi yana jin kanshi na wani sara saboda wannan abun da Nuhu yake bai san me ya same shi ba amma shi yanzu san baya son hayaniya san bai son matsala idan ba haka ba head din shi yayi ta mishi ciwo kenan kamar me hypertension after like 3 minutes ya sake dagowa yana duban shi yace yanzu ba za ka hakura ba dai kenan ba tare da ya dago ya kalle shi ba ya ce ba haka ake ba da haƙuri ba ai kai kanka ka san abin da kai is on call po amma ya zan yi da kai ɗan murmushi bobi ya saki yana shafa lallausan gashin kanshi ya ce to na ce am sorry shikenan sai yanzu ni ga dago yana duban shi ya ce to yanzu dama yanzu kam na haƙura amma on one condition kallon shi bobi yayi sai kuma ya ɗauke kai alaman bai san wannan magana a gen ya san tambayan da zai mishi shi kuma san ba shi da amsan bashi tunanin nashi bai dire ba nuri ya saki ya ce tsakaninka da Allah ne ya bata maka rai ranar shiru kawai bobi yayi asbaya son faɗa mishi abin da ya faru shi kuma nun ɗage shan daɗin shi yayi ya ci gaba da aikin gaban shi ya ce idan ta yi wari na ji kada dai bai ce mashi ba ya miƙe ya miƙe hand ɗin shi aljihu kallon shi nur yayi ya ce so wucewa za ka yi ya ce yes dama abin da ya kawo ni kenan nur ya sake ɗaga shadda ɗin shi ya ce alright sai thursday mai riga to mommy da sufuriti bobi ya amsa da za su ji sannan ya fita a ofis ɗin Nur ya bi shi da kallo yana murmushi ya ce ɗan rainin hankali za ma ka gama guje-gujen ka ka dawo kan hanya ne wa ya faɗa maka barna gabas take yana gama faɗan haka sai ya kwashe da dariya har da su buga tebur ya sake cewa su Dr. Bobby in love har na matsi na ga ƙarshen love story din nan da yake da yake da yake nobis ne shi har ɗan ramewa naga yayi saboda damuwa kai amma lami da ta haɗu wallahi kin gama min komai tun da kika fara daidaita wannan dan iskan ya karasa yana sake rushewa da dariya shi kan ko ba a faɗa mishi ba ya san duk litili son lami da yake saboda abubuwan da ya ga yana yi dama wanda ita kanta lami ta faɗa mishi yana fitowa ya ci karo da ita ta fito daga ofis ɗinsa abdul aikam tana ganin shi ta wani haɗa rai ta yi abin ta ko kwallon inda yake bata yi ba sai da ta kai bakin kofa sai kuma ta juyo idan ta a ƙasa tana sake ɗaura fuska murya ciki ciki ta ce ina yi ne kallon ta kawai bobi ke yi without blinking wasu irin ramuka da bai san da su ba a cikin hat ɗin shi ya ji suna ciccikowa jos by seeing her hakanan ya ji ganin nata glant his heart sai a wani bangaren kuma ya ji ciwon zuwa ofis ɗin ofis din abdul da ta yi idan bai manta ba da bakin ta taba furta mishi abdul din son ta yake kuma shine za ta biyo shi har ofis din shi saboda ba ta da hankali ganin ta gaishe shi bai amsa ba ta juya za ta wuce yi saurin dawowa hayajin sannan ya dan daga murya ya kira sunanta aisha juyowa ta yi tana duban shi da mamaki this is the very first time da ta ji sunanta a bakin shi ko lamido bata taba jin ya kira ba ta da shi ba balle kuma Aisha da dama da dama kowa ke kiranta a kwalas ɗin ba takawa ya shiga a hankali zuwa inda take ya juya ya juya ya tabbatar da ba kowa inda suke kafin sai sake juya yana kallon ta ba yabo ba fallasa ya nuna mata hanyar ofis din shi yace mu je turo baki ta yi tana sake cin kunu tace sani ba glass nake so in koma bai sake ce mata komai ba kawai ya zuba mata idanun shi da ya san bata isa ta sake mishi gardama ba idan har ta kalle su lokaci ɗaya ta wani haɗarai ganin yana kokarin yin sa sa ta abin da bata yi niyya ba bayan duk wulakancin da ya yi mata har da kiranta karuwa ne yau zai wani zo ya ce mata mu je kamar shi ya haife ta kallon ta ga yana yi da ba za ta iya jurewa ba ta wuce ofis ɗin nashi yana bin ta a baya da kanshi ya buɗe ofis ɗin yana shiga sannan ita ma ta shiga ya mai da ya rufe ya karasa kan sofa ya zauna ita ma ya nuna mata yadda. wanda ke opposite din shi ya ce sit rungume hannunta ta yi tana sake haɗa ranta ta ce am uncomfortable here bai ce kala ba ya nike daga nan inda yake kara tsaye, dab da ita har suna jin kamshin papoms din juna ya rungume hannu idan shi na kanta ya ce fushi kike yi da ni da mamaki sosai ta dago tana kallon shi don ba ta yi expecting such magana daga bakin shi ba shi ma kan shi bobi bai san lokacin da maganar ya yi escaping lip din shi ba it is like maganar ya fito direct from his heart ba wai a baki kaɗai ya tsaya ba ganin yadda suka haɗa ido kuma sai ta ji kunya ta sake yin ƙasa da kanta tana turo baki shi kam bai iya ɗauke idan shi kanta ba ya sake cewa sai something mana ayu mat at me sake kautar da kanta ta yi tana ci gaba da turo da ta ce cewa fa kai ina karuwanci wara idanu ya yi cike da mamaki yana kallanta ya ce ni when did I say that wani irin ɓacin rai ta ji ya rufe ta na ba gaira babu dalili kawai sai ta kasa da idanta bobi da duk hankalin shi har yana neman tashi cikin wani irin murya da shi kan shi bai san yana da shi ba ya ce mata aisha su fik mana rinsa idanu lami da ta yi nan take ta ji hawaye na neman ciko idanunta a take hankalin nashi kuwa ya ƙara tashi cikin wani irin rauni da bai san daga ina yake fitowa ba yaji yana ce mata don't cry please faɗa min yaushe na ce miki kina karuwanci hannu ta kai ta goge hawayen nata baki a tunzure ta ce ba haka nan ka ce ina biye biyen maza ba kuma ni ba biye biyen mazan da nake ko sa abdul da ka ganni da shi shi yake so na ba ni nake son shi ba bai san lokacin da bakin shi ya bar da shi kuma wannan ɗayan fa ɗaukowa ta tana kallon shi dan bata gane wa yake nufi ba yawan ran shi kafin ya ce zack boy wanda kika yi acting like his wife ranar da kuka yi drama ɗan murmushi ta saki da white face lip din test dinta jin wanda yake nufi ta ce bestina ne fa kallonta kawai yake rai bace ya rasa ma abin da zai ce mata ganin ta sake mai da fuskanta ta dinke shi tsaf kamar ba ita ta gama dari murmushi ɗanzu ba yace it is that why you are not picking my calls tana turo bakinta ya zame mata sabo ta daga ta ɗaga alaman iya e ce then I'm sorry da na ce kina biye biyan maza I never mean that kawai raina ne ya ɓaci are we good now shi kan shi yayi mamakin kanshi yadda ya kwantar da murya yana magana da ita kai ta sake ɗaga mishi alaman i e sannan kuma ta ce mishi amma sadan Allah ka daina min masifa bata ƙara sabu sai ta yi saurin rufe ta tana kallon shi ta ce sorry ina nufin faɗa kuma ka daina kallo na da idanunka yana bani tsoro murmushi kawai ya sake ya saki abin ya abin da ya mance yaushe rabon shi da yayi kawai ya koma kan sofa ya zauna yana ci gaba da bin ta da ido har wani ajiyar zuciya ya saki a boye saboda wani irin relief da ya ji just by pitching things up with her zuwa yanzu duk taurin shi ya san tabbas ba zai iya ɗaukan tana fushi da shi ba saboda ya fuskanci zuciyar shi ba ta san wannan karatun ba ganin ya koma su ɗin shi ya zauna ita ma ta dan kalle shi gami da kau da kai ta ce sa zan tafi kallon ta still yake yana jin kamar kar ya barta ta tafi san bai gaji da ganin ta ba amma ko kusa ya ki yin admitin haka saboda ya karyata zuciyar shi da take ta mishi ihun cewa lamide lamide wani bangare ce mai girma na cikin ta kawai sai ya nuna mata ƙofa tare da faɗin new kallib yana rufe baki ta juya ta fita tana mamakin wai yau profureto ne yake magana da ita haka ba wannan masifan nashi har yana ba ta haƙuri lallai kuwa za a yi ruwa da ƙanƙara shi kuma bobi sai ya ji kamar an sauke mashi wani abu mai nauyi cikin zuciyar shi just by pitching thing up with her bai san me yasa ba amma sai ya ji shi garau duk wannan damuwoyi da ya sanya ma kan shi na kusan sati guda babu su ranar har 'yan gidansu sun fahimci yana cikin nishadi don yadda yake murna da farin ciki say it all momi dai sabin shi take da kallo take cikin ranta tana faɗin allah da ya tabbatar min da alkhairi ni kuma na ce mata amin amin momi tun daga ranar sai suka koma mutunci sosai da furofureto don yana ɗaukar lokaci mai tsawo bai yi mata bala'i ba amma yana jin zancen saurayi ko something like that bai iya daurewa sai ya ɗan zazzaga mata yake jin daɗi yanzu ya koya mata duk ta shiga kwalar da safe ta je ta gaishe shi idan yana cikin makaranta haka kuwa take zuwa ba don son ranta na so ba wani lokacin idan yana neman ta ko ta kashe waya ko ta kashe waya ko ba ta shigo cikin makaranta da shi ba sai dai kawai ta gan shi a kilas ɗinsu ya zo ya wani haɗarin ya ce mata ne yana neman ta haka za ta yi ta tura turan bakinta ta bi shi tana zabga masa harara a ta baya wannan dalilin ya sa da yawa daga cikin 'yan kilas ɗin su ke zargin akwai wani abu a tsakaninsu wasu kuma sun yi zaton ɗan uwanta ne kamar yadda idan aka tambaye ta sai ta ce ɗan uwan daji ne fa Yau Thursday, tuntiri Sa'id ya ɗauke su zuwa gidan lalle saboda gobe za su wuce Kaduna bikin Lubuna. Amarya sai damu su take da kira wai su yi sauri su je. Ita fa ba wasu ƙawaye gare ta ba. Ba su samu gamawa da gidan lalle ba sai after six don haka Sa'id na ɗauko su dare ya kama hanyar ɗin ɗinsu. A hanya yake ta kallon lallen da Aisha ke nuna mishi tana faɗin besti lalle na ya yi kyau ko? Sa'id da ke dirabin ɗin shi ya ce sosai ma kuwa besti. Aike ɗin dama mai kyau ce so. Duk wani abu da zaki dole ma ya yi. ɗin ɗinki lami da ta saki murmushi tana ta bulushin ta ce gaskiya nake destina shi yasa nake son ka wallahi desti ban san wani irin misin ɗinka za mu yi idan ka tafi ba ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka shi kuma ɗan murmushi ya saki ba tare da ya ce komai ba don kuwa shi kan shi ya san dole ya ji jikin shi duk ranar da aka ce ya bai FCNM ya san duk lokacin da ya so ganin su ba zai mishi wahala ba ya ɗauko mota ya taho Kano amma ya san ba zai taɓa samun enough time da su kamar yadda suke yake samu a yanzu ba baya san zancen ya yi tsayi saboda karyar mishi da zuciya suke don haka ya kallo bili tamiro yana sakin sumali ya ce bili ban jikin ce komai ba harara mai kyau ya samu daga gurinta hakan kuma ya bashi dariya sosai dama ya san abin da za ta yi kenan shi kuma da yake bai taba ganin wanda abin harara bai mata kaɗan ba sai hajiya bilkisu ya tabbata zai misin ɗinta biye da tunanin shi saboda wannan diraman da yake tsakanin su har suka ta hostel ba wanda ya sake cewa komai a cikin su suna zuwa ya sauke su ya sauke su suka yi ciki shi kuma ya juya kan motar shi ya koma gida masu sauraro duka duka anan zan dakata ni maman Zainab nake muku fatan alkhairi a koda yaushe